أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله Barkanmu da wannan marici na talata tara ga watan Ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa garin Madina. Wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya. Kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka. Mai tambaya ta farko ya ce Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah. ya ce malam Allah ya ƙara malam lafiya Allah ya ƙare mu da lafiya baki ɗaya ya ce malam menene hukuncin wanda yake azumi ya yi amai na rashin lafiya don Allah malam a mun bayani dalla-dalla to amai ga wanda ba shi ya ƙaƙaro shi ba in yana azumi baya ɓata azumi sai dai mutum ya kuskure bakinsa ya ci gaba da azuminsa matuƙar ba kai ka jawo aman ba jawo amai kuwa ta hanyoyi kamar haka ko ya zama ka san ba ka son warin wani abu kuma kana azumi sai ka je inda wannan warin yake har hakan ya sa zuciyarka ta tashi kai amai to kamar kai ka jawo aman ko kuma kai irin abin da yara suke yi ka sa hannu a baki ka ƙaƙaro amai to wannan ma kai ka jawo amai wanda ya irin wannan azuminsa ya karye zai rama ƙwaya ɗaya kacal hadisi ya tabbata cikin sunan na Imam Al-Tirmizi da sauran littattafai kuma hadisi ne ingantacce kamar da Ibn Taymiya ya faɗa kuma Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man zara'ahu al falaysa alaihi qada wa man istaqa'a falyaqdi wanda amai ya fi ƙarfinsa ta hanyar tashin zuciya ko makamancin haka yana azumi to babu ramuwa a kansa ya kuskure bakinsa ya ci gaba da azuminsa azuminsa yana nan amma wanda shi ya jawo aman to wannan sai ya yi ramuwar azumi kwaya ɗaya mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce malam kwanaki a tafsirin suratul fathi a sura goma ina jin so yake ce aya ta goma ka so ka yi bayani akan dalilin da ƙur'ani ya zo da alaihu madadin alaihi sai lokaci ya yi to malam menene bayani akan haka to abin na so in yi bayani a lokacin shine bambancin kira'o'i wanda dukkaninsu kira'o'i ne mutawatirai akan kalmar alaihu cikin suratul fati da kuma kalmar ansanihu cikin suratul kahfi imamu asim ibn abi najud al-kufi wanda muke karanta qira'arsa a wannan karatu na tafsiri yana karanta alaihu alaihu wa man nakasa fa inna ma yankufu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihu Allah to haka can a cikin suratul kafi wa ma sanihu illa ash an adhkurahu to amma imamu nafi'ul madani a wajen suratul kafi ansanihi yake karantawa hakanan a suratul fathi faman aufa bima ahada alaihi Allah yake karantawa ba alaihu ba wannan shine abin da na so in yi ishara a wajen guda biyu shine mai nazamin hidayatul murid yake cewa wa fil kafi ansanihu bil kasri ha'uhu wa ma'ahu alaihu Allah fil fathi fa aqila a wannan wajaje guda biyu akwai sabani na qurra kuma dukkaninsu annabi ya karanta sanadi ya tabbata da haka in ka zo ka karanta alaihu kayi daidai in ka karanta alaihi ma kayi daidai kuma bambancin wasalin baya canja ma'anar da wanda ya karanta alaihu da wanda ya karanta alaihi dukkanin su fasara ɗaya ce babu bambanci wannan shine abin da nake so in faɗa a wancan lokaci kuma lokaci ya ƙure Allah ya sa mu dace tambaya ta biyu ce menene hukuncin mutumin da ke fitowa a gidan haya ba riga da gajeren wando wai cewa akwai zafi an ɗauke wuta to ya danganta irin wannan ya kamata ne su mazauna gidan haya su yi sulhu su sasanta wa sulhu kai ba za mu ce ƙaulan wahidan ba zai sakata ya wala ba mutum a gidansa in bai sha iska ba ina zai sha iska to kuma sannan ba za mu ce ya fito shi kuma tsirara a gaban matan mutane ba to amma ku ku je ku sasanta i junanku kila wani katanga za ku ɗan sa ku kewaye ko wani ɗan tanti yadda dai shi ba a shiga haƙƙinsa ba su ma kuma matan mutane ba a shiga haƙƙinsu ba la tazlimuna wa tuzlamuna la darara wa la dira domin gaskiya mutum a cikin gida musamman kuma a yanayi na zafi yana buƙatar ya sha iska yana buƙatar ya sha iska to amma kuma tare da haka akwai alfarmar matan mutane shi kuma wanda ba matansa ba su ma kuma suna da alfarmar a kiyaye musu alfarmar su. da haka abin da ya kamata dai a je a yi sulhu a sasanta baya halatta mutum ya bayyanar da tsaraici a gaban matar da ba tasa ba amma kuma Allah subhanahu wata'ala bai hana wa namiji ya tuɓe riga a gidansa ba domin Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana ayin suratun nuri cewa a lokaci guda uku in za a shiga gidan mutum a nemi izininsa saboda me sai Allah ya faɗi dalilai daga ciki cire riga da mai gida yake a gidansa يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الهلم منكم ثلاث مرات سألت من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لكم يا قوة أن تسكي إيماني دون دزي شغا جدنكو ينمو إذننكو كو يأنكو أجدا in za su shiga ɗakunanku ɓangarorinku a lokaci uku to su rinka neman izini sai Allah ya ce lokaci na farko kafin sallar asuba ma'ana tsakiyar dare lokacin da bacci yake daɗi za ka tarar mai gida ya kwanta ya tuɓe riga ya wangale kafa ƙila ita ma mai ta gida ta kwanta ba riga ta wangale kafa to ko ɗanka a wannan lokacin bai kamata ya kutso ma ɗaki ya ganka a haka ba sai Allah ya ce wahina ta da'una siya min adh-dhahira da lokacin da kuke cire kayan ku saboda zafin rana kaga kenan asali mai gida yana da dama ya tuɓa rigarsa a cikin gida shi kuma gidan haya shi ɗan hayan ai ne mai gidan a lokacin sai dai amma tare da haka kuma sai a yi sulhu a sasanta wa sulhu khair Allah ya sa mu dace in ba a manta ba a jiya mun cike da karshen aya ta 23 cikin wannan sura mai albarka suratul fathi yau za mu tashi farkon aya ta 24 kuma wannan shine darasin mu na bakwai ina jin a cikin surar mai Allah ya ce يَكُنْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا الله يقول وهو شيدي الله lafazin wa huwa damirin yana komawa ne zuwa ga ismul jalala wanda ya gabata a cikin faɗin sa laqad radiyallahu anil mu'minina daka wa huwa ay Allah shi dai Allah shine wanda allazi kaffa aydiyahum ya kame hannuwan su kafirai ankum gaburan cutar da ku wa aydiyakum kuma ya kame kuma naku hannuwan anhum gaburan ku mayan musu da martani in sun kawo muku duka ko sara ko suka bi badani makkata tun a cikin garin makka malai ce bil hudaybiya Allah yana nufin a wajen hudaybiya ya zama ba ai yi taba in taba ba ba a doki in doka ba ba wanda ya kai wa wani hari ba wanda ya kare kai domin a hudaibiya ba a yi yaƙi ba da yawa daga cikin malaman sira idan suna irga yaƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sukan sa hudaibiya amma hudaibiya ba yaƙi bace sulhu ne an yunkura a yaƙin Allah bai tabbatar da yiwuwarsa ba to shine Allah yake ba mu labari anan rashin wannan faruwar yaƙin ba wai dabarar ku ce ko dabarar su ba ikon Allah ne ku kun so ku kai musu hari domin har manzo Allah ya kira an yi mu baya a duk sahabbai sun yarda kawai abin da ya rage a kai hari su kuma mutanen makka sun cije sun dage akan su kuma ba za su bar annabi abin da ya zo yi mana umara to kaga kenan kowa kaman ya shirya ai fadan to amma Allah kuma da bai kaddara ai fadan ba sai ya kama hannun kafirai ya zama basu cutar da annabi ba basu cutar da sahabbai ba basu kai hari ba kuma ya kame hannun annabin da shi da sahabbansa ta yadda su kuma ba su kai musu hari ko sun ɗauki fansa ba akan jita-jitar da ta zo na cewa an kashe Uthman da haka wannan yana daga cikin al'amarin Ubangiji subhanahu wata'ala in ya so abu ya faru sai ya faru idan bai so abu ya faru ba kuma ba zai faru ba ko da kai ka so domin wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kun ga a lokacin yakin Badar manzo Allah bai fita da shirin yaki ba su ma mutanen Makkan ba su fito da shirin yaki ba kawai sun zo ne su hole su gwangwaje a filin badar su nuna wa duniya sun isa su yi rashin mutunci su sha giya su yi kiɗa su yi rawa da karuwai haka suka ce shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ne da shi da sahabbai da nufin kawai su tare ayarin yan kasuwa su kwace abin da ke hannunsu na kuɗi don su rage asarar su ma abin da kafirai suka yi musu na kwace to amma da yake Allah anan kuma ya kaddara za a yi yakin ba a shirya ba sai aka yi yakin saboda Allah ya kaddara shi yasa Allah ya ce walau tawa'attum laktalaftum fil mi'ad inda alkawarin haduwa kuka yi ma da sai kun saba wa junanku alkawari amma Allah ya riga ya shirya walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula Allah ya riga ya zartar da al'amarin da ba makawa su ya auku da haka sau da dama mutum yakan yi yunkurin zai yi abu in Allah bai kaddara ba abun ba zai yi ba sau da dama kuma baka kwanda shirin yiwuwar abu ba in Allah ya kaddara kuma sai abin ya faru wannan shine abin da darasin da ayat da muke karantawa take isar mana wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makka malai ce wal muradu bi makka al haram abinda ake nufi da makka a nan a cikin aya ana nufin a iyakokin harami domin lokacin da annabi ya taho daga madina ai bai shiga garin makka ba amma dai ya shiga inda ake kirgawa a cikin iyakokin harami domin mu gane akwai bambanci tsakanin garin makka da kuma harami da ake faɗa duk wanda ya je makka ko ya je madina ya je aikin hajji ko ya je umara ko wata ziyara ta kai shi zai ga signboard alamar da ake rubutawa hadhihi hududul haram nan shine iyakokin harami ba kaɗai masallacin Ka'aba shine harami ba harami yana da faɗi iyakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shata wa Makka cewa daga nan zuwa nan shine harami to wannan shine abin kiyayewa ba sai kadai yi sallah a cikin masallacin Ka'aba kake da ladan sallah a harami ba shi yasa da yawa daga cikin masu zuwa aikin hajji ko umra za ku ga malamai a ƙasar Saudiya suna wa'azi akan cewa wanda ya zo yayi umararsa ya zauna a masaukinsa ce duk sallah sai ka zo Ka'aba saboda wannan zuwa ka'aban duk sallah shi yake haifar da cunkoso in kana masaukin ka ma kai sallah ladanka daidai da wanda ya a ka'aba ne domin nan ma harami ce shi yasa tarihi ya tabbata lokacin da manzo Allah ya zo yin aikin haji da yayi umararsa ya tafi masaukinsa bai sake dawowa ba sai kuma da ya fita ya tafi aikin haji ma'ana ya tafi mina a rana ta takwas yau tarwiya to amma da yawa zaka tarar da yawa daga cikin alhazanmu wanda suka je aikin haji ko umara cikin abin da ya fi cinye musu kuɗi hawa motar zirga zirga zuwa harami ai sallah azhar sai ya je la'asar sai ya je magriba sai ya je isha sai ya je tare da in kai sallah ma a masaukin ka, kana da ladan kayi sallah a harami an gane ko abin da yasa malamai suke hana wannan zirga-zirgar na farko annabi bai yi ba na biyu kai ka riga ka yi umarar kalami lafiya yanzu ka tafi yin sallah wace ba wajibi sai ka a can ba ka je ka hana wani shi kuma ya umarar salami lafiya kun zo kuna ta turmutsutsu a wajen dawafi kila ma ka sabbaba wani ya faɗi ya suma ka je neman lada kuma ka ɗauko alhaki me kenan ko kuma kai za me ka faɗi garin neman jira ka rasa ido da haka dai ya kamata yan uwa mu rinka yin addini bisa ga wayewa ko lada zaka nema a wajen Allah jahilci ka sa garin neman ladan kuma ka je ka ɗauki alhaki ya zama muna da wayewa akan sha'anin addini kuma muna da sauƙaƙawa cikin abin da Allah da ma'aiki ba su tsananta mana ba kar mu tsananta wa kanmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وجئل لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي ni an sanya min ƙasa ta zama masallaci da ni da al'ummata kuma ta zame min tsarki duk inda wani mutum cikin al'ummata sallah ta riske shi ya sallarsa a can karka ce dole sai ka zo domin sanadiyar zuwan in wani hadari ya faru to kaga ka dora wa kanka abin da Allah bai dora maka ba da haka ya kamata mu fahimci wannan to da haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai shigo garin maka ba amma ya shiga wajen da ake kira da suna harami to shine anan Allah ya ce bi badani makka a cikin makka to shine mala yake so ya fassara mana kalmar makka da ta zo a nan ba ana nufin ƙwaryar garin makka ba ana nufin dai cikin iyakokin harami an gane ko yanzu kaga mutumin da yake niyo busa ko yake kwanta gora yana wace jiha naija amma yana cikin garin mina idan ka ce ka shigo niyo busa ko ka zo makonar duko kana ina yanzu sai ka ce ina jihar naija ka yi kuskure ko kuma mina kake so ka zo sai ka ce ina mina kana nufin na shigo jihar Neja wacce da yanzu zan isa garin Mina wannan ba laifi bane ba da haka Allah anan yayi idlakin kalmar Makka yana nufin iyakokin harami ba yana nufin cikin ƙwaryar garin Makka ba ina fata an fahimci wannan da haka Allah madaukin sarki ce ni shi ya kame hannuwan muminai gaburan aukawa kafirai kuma ya kame hannuwan kafiran gaburan cutar da muminai bi badani Makka a cikin garin Makka ana nufin a iyakokin harami shine mala yace bi wal muradu bi makkata al haram abinda ake nufi da makka anan shine harami wal hudaybiya minhu domin hudaybiya inda abin ya faru na daga cikin iyakokin harami a wani kauli na malamai malai ce au qalahu ko kuma yana manne suna da boda tsakaninsa da harami ko da ba a cikin tsakiyar haramin yake ba Allah ya ce min ba'di an afarkum alaihim bayan Allah subhanahu wataala ya ba ku riba a kansu domin duk da wannan yakin ba a yi ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya bashi karfi da riba da tasiri akan kafirai suka tabbatar da cewa in ma da za a gwabza yakin shi zai yi nasara akan su abin da ya faru shine mala yace fa inna samanina minhum domin kafirai sun turo mahaya dawaki mutum 80 suka zo inda annabi ya sauka da shi da sahabbai tsafu bi askarikum suka kewaye annabi da sahabbai da nufin kawai su afka musu to amma cikin hikimar ubangiji sai Allah madaukin sarki ya bawa annabi da sahabbai sa'a waɗannan mutum tamanin din duk sai aka kama su an turo su su kawo hari amma kuma ƙarshe sun koma a hannu to kaga wannan ya nuna ba za su yi wani tasiri ba tun a farko ba a fara gwabza yaki ba ma an fara kama fursunonin yaki daga cikin su to me za su iya shine ma ce sun yi hakan ne li yusibu minkum dan su kai hari gare ku su cin muku amma fa ukhizu sai aka kama su wa utiya bihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma aka zo da su gaban annabi akan an kama su an fi karfin su sun zama fursunonin yaki duk da hakan fa'afa anhum annabi ya yafe musu wa khalla sabilahum yace a rabu da su fa kana dhalika sababu sulhi to sai da kafirai suka ga wannan yasa dole suka yi saranda suka zo suka nemi a sasanta ayi sulhu amma da suna ganin kamar za su iya taɓuka wani abu kamar suna da wani ƙarfi amma kuma Allah maɗaukin sarki ya girgiza su tun a karan farko kuma yasa aka fi ƙarfinsu su wannan shine ma'anar min ba'di an aghfarakum alaihim bayan tuni Allah ya fara ba ku riba da nasara akan su wa kana Allah bima ta'maluna basiran daman shi Allah ya kasance mai gani ne da duk abin da kuke aikatawa daga ku din har su din malai ce bitta an karanta bima ta'maluna da ta'un alfauqaniya mai digo a sama wa a wata kira'ar an karanta bittahataniya da ya mai digo a ƙasa wa kana Allah bima ya'maluna basira ko wa kana Allah bima ta'maluna basira in ka karanta bi ma ta'malun ana magana da annabi da sahabbai duk abin da kuke Allah yana gani in ka karanta da ya ana nufin su kansu kafiran wa kana Allahu bima ya'maluna basira su ma abin da suke Allah yana gani ma'ana dai da ku din da su din duk Allah yana ganin ku da haka shi yasa ya tsara wannan tsari kuma ya tafi daidai ai lam yazal muttasifan bizalik abin nufi wannan sifa ce ta Allah duk inda bawa yake kai komo Allah yana kallon sa sai Allah ya ce mu هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولو تطؤون لم تعلموهم أن تبعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا allah yana gaya mana irin laifuffukan da kafirai suka yi wa annabi da musulmai wanda ko a iya wannan laifuffukan kaɗai ya isa annabi da sahabbai su kai wa kafirai hari amma kuma duk da haka ba su kai musu harin ba domin yana daga cikin dalilin da yake sa kai faɗa ya zama shi abokin faɗan shi ya fara takalaka shi ya fara cutar da kai Allah madaukakin sarki ya gaya mana haka a cikin kissar almala'u min bani isra'ila min ba'di Musa waɗansu mutane da aka yi daga cikin bani Isra'il bayan shuɗewar annabi Musa waɗanda suka zo wajen annabin su suka ce da shi ka roƙa mana Allah ya wajabta mana jihadi ya karmakiya sannan kuma ya naɗa mana shugaba kwamandan yaƙi wanda za mu yaƙin tare da shi annabin ya ce a'a ina jiya muku tsoro kada in roƙa muku Allah kuma ku zo ku kasa to sai suka faɗi hujjojinsu ƙalu suka ce wa malana me zai hana mu وقد kalu sai suka ce wa malana Allah nuqatila fi sabili mu mu ko me zai hana mu mu yaƙi dan ɗaukaka addinin Allah wa qad ukhrijna alhalin su wanda zamu yakan su suka fara takalan mu sun fitar da mu min diyarina daga gidajenmu wa ina da mu da 'ya'yanmu kenan kaga wannan hujja ce daga cikin hujjojin da ke iya sa mutum yayi yaki ko ba dan kishin addini ba dan an taba shi domin Allah yayi izini ga wanda aka taba ya rama uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu yuqataluna bi annahum zulimu mm. wa Allah ya ce mun yi izini da waɗanda ake yaƙa su rama domin an zalunce su kuma Allah yana da ikon ya taimake su to haka nan Allah subhanahu wataala ya daɗa zaburar da sahabbai da annabi kansa a ayar suratul tauba dan cewa su yaƙi kafirai saboda wannan dalilin ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum tuqatiluna qauman nakasu aymanahum Wa hamu biye Allah ya ciyayya alatu gaci rina kawomin yanzu ba za ku yaki mutanen da na tafi ayimanin suka warware alƙawuran da kuka yi da su na zaman lafiya ba. Wa hamu biye farajar wasuunii kuma suka yunkura na su kori manzan Allah daga mahaifarsa. wa hum bada'ukum awwala marra kuma su suka fara takalaku, kaga wannan dalili ne shi yasa a wata ayar ma Allah ya ce fa in qatalukum wala tuqatiluhum inda al-masjidil harami hatta yuqatilukum fi kar ku yake su a wajen masallaci mai alfarma sai in su suka fara to da haka dai wannan kamar Allah subhanahu wata'ala yana bakin ne da goyon baya da ba da kariya na kan cewa dama annabi da sahabbai sun yi yaƙi a wannan lokacin to sun suna da hujja da dalilin yin yaƙin saboda an takale su an takale su da haka Allah ya humul ladhina su ne waɗanda ma'ana su kafirai kafaru suka kafircewa Allah wa saddukum anil masjidil harami kuma suka hana ku shiga ɗaki mai alfarma shine masallacin Ka'aba ai anil wusuli ilaihi suka hana ku isa zuwa gare shi wal hadiya ma'kufan kuma suka hana wa hadayarku isuwa su ma zuwa ga ɗaki mai alfarma inda za a yanka su a can mana kalmar wal hadiya adafi ne akan wasaddukum anil masjidil harami wa hadiyakum sun hana kuku isa masallaci mai alfarma kuma sun hana abin hadayarku ma'akufan kuma sai ya zamo hal sun mai da abin hadayarku ya zamo ma'akufan abin tsarewa abin tarewa hanya mali ce kalmar mu ma'akufan ma'anahu mahabusan hal min iraqati dami mu'min rushewar duniya ya fi sauki a wajen Allah sama da azubar masa da jinin mumini kwaya ɗaya da haka Allah subhanahu wataala yake cewa walaula rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'aratun ba dan waɗansu maza muminai ba da waɗansu mata muminai waɗanda ku ba ku san su ba in muka ce ku yi yakin to za ku faɗa musu da kisa an taɓa uhum shine an taɓa ma'al kufari sai ku kashe su tare da kafurai kuna ɗauka cewa kafurai ne lau uzina lakum fil da a ce a lokacin mun muku izini da ku faɗa maka da yaƙi dan ku buɗe ta malai ce badalu malin shi ma wannan sauyi ne na maganar da ta gabata min hum na kalmar hum da an ambata hum allazina kafaru wa saddu eh, wa saddukum anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yabaluga mahillahu wa laula rijalun mu'minun wa nisa'un mu'min lam ta'lamuhum an gane ko da ka kun minhum ma'arratun in ku kun yi haka kun kashe ƴan uwanku musulmai a rashin sani to fa duk da hakan zunubi zai cin muku domin rashin binciken ku da rashin tantancewar ku ya ja muku haka bi ghairi ilmin amma ba tare da kuma din kun sani ba ai bi ghairi eh, ilmin minkum bihi domin ku din ma kanku ba ku da ilimi da sanin wannan malai ce wa dama'irul ghaibati lissinfaini lamiri na gaiba a wannan wajaje na jinsi guda biyun ne mazan da matan domin lam ta'lamu hum ba ku san su ba su suwa rijalun mu'minuna nisa'un mu'minatun kaga da biyun ake an taqa'u hum ku auka musu su suwa rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum fatusibakum minhum ay min rijalin mu'minina wa nisa'un mu'minatin lam ta'lamuhum da aka da aka ambaci maza mumine da mata mumine a gaba sai aka ci gaba da miƙa lamiri a madadin ismun zahir amma dai ana nufin bangarorin guda biyu mazan da Shi shine ma'anar an tata'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm ma dai ce damiran din na bangarorin guda biyu ne to amma sai dai za ku ga ana mai da ƙarfi akan lamirin maza tare da cewa a ƙarƙashin lamirin har akwai mata a madadin a ce lam ta'lamuhum wa lam ta'lamuhunna an tata'uhum wa an tata'uhunna fatusibakum minhum wa minhunna a bambance maza da mata to amma ka'ida ta larabci idan taron jama'a maza ne da mata kawai sai kai magana da lamirin mazan ba sai ka lura da matan ba domin su mata suna iya karshiga karkashin inuwar maza idan da zaka zo ka tarar da namiji da mace a waje ba za ka ce assalamu alayka wa alayki ka bata lokaci assalamu alaikum kawai ko ba haka ba maza da mata ai maza suna shiga karkashin rumfan mata a mata suna shiga karkashin rumfan maza a rijalu qawwamuna 'alan nisa' da haka mala yace bi taglibiz zukuri an rinjaye da bangaren maza akan bangaren mata wa jawabu laula jawabul laula din nan laula rijalun mu'minuna an shafe shi sai dai akan kaddara ai ba dan hakan ba la uzina lakum fil fati da an muku izini cewa ku fada maka da yaki dan ku bude ta da haka la uzina lakum fil fati shine abin kaddarawa a matsayin jawabu laula an gane ko lakin sai dai lam yu'zan fihi hina izin a wannan lokaci ba ya izini da cewa ayi fatuhu makka ba a fada mutanen Makka da yaki sai Allah ya ce li yudkhilallahu fi rahmatihi man yasha Allah dai yayi hakan ne dan ya shigar da waɗanda yake so cikin rahamarsa ku ku shiga su ma su shiga ku ba ku kashe kowa ba ballantana ku ɗauki alhakin da zai hana ku shiga rahama cikin muminan da ba ku sani ba to sannan su ma muminan ba su yi ƙoƙarin kare kansu ba in kun far musu da yaki wanda hakan su ma na iya sa su ma su kashe wani daga cikin ku kaga su ma sun ɗauki zunubi to idan an yi haka kuma sai a samu matsala kun kashe rai wadda bai halatta a kashe ba su ma sun kashe rai wadda bai halatta a kashe ba to anan kaga shiga rahamar Allah kuma sai ta zame muku alaƙaƙai saboda ga zunubi to da haka Allah ya kama hannunku ya kama hannunsu ya hana aukuwar hakan li yudkhilallahu fi rahmatihi man yasha dan Allah ya shigar da wanda yake so cikin rahamarsa mala yace kal mu'minina al kamar mu'minan da aka ambata a baya law tazayyalu da ku a ce an ware mu'minai sun san kansu kafirai sun san kansu ba wani wanda ba a sani ba kowa za a iya gane shi da makomarsa da aƙidarsa inda hakan ta kasance Allah ya ce la'azzabna allazina kafaru minhum azaban alima da kuma mun bari an ɗanɗana wa kafurai cikin mutanen makka azaba mai raɗaɗi ma'ana da mun ba ku izinin kun faɗa musu da yaƙi kuma mun ba ku nasara akan su kun yi musu lagalaga to amma abin da ya hana wannan shine dai abin da aya ta ambata a baya sai Allah ya ce mi إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما الله يقول إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية a lokacin da kafirai suka sanya wa zukatansu girman kai da ji da isa da jin cewa sai sun kaskantar da annabi da muminai to kalmar iz nan waɗansu malamai suka ce zarf ne lokacin da to lokacin da me ya faru a cikinsa ne sai wasu malamai suka ce yana da alaƙa da abin da ya gabata a baya ai la'azzabna alladhina kafaru minhum azaban aliman izja ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyya ubangiji ce da mun bari an ɗanɗana wa kafirai kuɗarsu a lokacin da suka sanya wa kansu girman kai a nuna musu basu isan ba da haka kenan kaga tafsirin farkon wannan aya yana da alaka da ƙarshen ayar da ta gabata ai law tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum azaban aliman iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyya hamiyatal jahiliyya amma waɗansu malaman suka ce a'a kowanne daga cikin ayoyin guda biyu cin gashin kansa yake yi law tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum azaban aliman zance ya cika iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatal jahiliya saban zance ne ana kaddara fi'ilin uzkur ai uzkur iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyatal jahiliya liqaumika liyashkurullah tunawa mutanenka lokacin da kafurai suka ji isa suka ji girman kai amma tare da haka Allah ya danne su ya kaskantar da su to ga yawa mutanenka wannan ni'ima da Allah ya musu dan su ma su samu damar godewa Allah domin girman kan da kafiran suka fito da shi shine nufin su kaskantar da annabi su kaskantar da sahabbai su yi musu kisan wulakanci lokacin da Allah bai ba su wannan dama ba ka gani ima ce ga shi annabin da kuma sahabbai wacce ya cancanta su gode wa Allah a kanta to da haka dai Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan ko mu dauki waccan magana ta malaman tafsiri tana da wajahi na shiga ko mu dauki wannan ita ma tana da wajahi na shiga da haka dai Allah ya ce yayin da kafirai suka sanya wa zuciyarsu girman kai kalmar alhamiya mala yace al'unfa min ash-shay kaji kana jin haushin abu saboda ya tsaya ma a rai kana ganin kuma ka fi ƙarfinsa don haka ka taso da fushin cewa sai ka yi raga-raga da shi domin irin wannan yana faruwa wani lokaci ka ga abu wanda bai wuce ka take shi ba amma ya zo ya dame ka to idan ka fusata za ka taso da ƙarfin bari ka murkushe shi ma gaba ɗaya a ƙare to su kafiran maka kullum su ne wa annabi kallon ‘yan kaɗan ba su wuce mu gama da su a rana ɗaya ba amma sun zame mana alaƙaƙai sun shige mana hanci da ƙudundune bari mu gama da su kawai bai ɗaya to wannan haushin da wannan kwafar ita ake kira da hamiya hamiya an gane ko da aka yayin da kafirai suka sanya wa zuciyarsu irin wannan haushi da kwafa game da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa to sai Allah ya sake maimaita kalmar yace hamiyatal jahiliya irin haushin nan da kwafa ta lokacin jahiliya domin mutanen jahiliya sun fi wannan amma mutanen da suke da ilimi da wayewa suna da saukin wannan shi mai ilimi mai imani ko abu ya shige masa hanci baya fusata irin wannan fusatar na bari ya zo ya take shi ma gaba ɗaya ma'ana dai baya wuce gona da iri wajen ɗaukar fansa amma shi kafiri shine kullum idan zai ɗauki fansa ko da an cutar da shi to sai ya zo da nufin sai ya wuce gona da iri sai ya rama an masa kayan kara sai ya yi na itace to shine Allah ya jingina hamiyar zuwa ga ahlul jahiliya saboda su suka fi shahara da irin wannan mummunar ɗabi'a kenan wannan yana nuna a musulunci yin hakan ba daidai bane ba shi yasa zamu ga a musulunci ba a hana ramuwa ba in amma abu amma kullun jan ka ake ka wuce yadda aka yi maka fa in aqabtum fa aqibu misli ma uqibtum bihi faman itada alaykum fatadu alayhi misli ma atada alaykum wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. in dai ka ga ba za ka rama ba ba za ka haƙura ba to in ka tashi ramuwa kar a yi ma kayan kara ka yi na itace mala yace badalun min alhamiyya kalmar hamiyatul jahiliya ta biyu ita ce dai kalmar hamiya ta farko da aka faɗa mala yace hiya sadduhumun nabiyya wanda ta bayyana cikin hana annabi da suka yi wa ashabihi da sahabbansa anil masjidil haram gaburin shigowa mai da masallaci mai alfarma dai wannan yana cikin wannan hamiyar ita ce ta ɗauke su zuwa ga aikata haka to amma bayan haka fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli sai Allah ya saukar da natsuwarsa ga manzansa a madadin manzo Allah ya biye musu sun taso shi ma ya taso sun hayayyako shi ma ya hayayyako sai shi Allah ya sa masa natsuwa kuma a lokacin duk da za a yi faɗa kana buƙatar natsuwa ƙarfi kaɗai ba da shi ake faɗa ba in kana takama da ƙarfi amma ba ka da natsuwa to yaro ƙarami sai ya buge ka shi yasa ko a filin dambe za ka ga ɗan damben da ya fi kaye ba wai wanda ya fi ƙarfi ba wanda ya fi me wayo da natsuwa a natse in ya taso ma da ƙarfi kai sai ka samu makasa ka buge shi to da ka Allah subhanahu wataala sau da dama yana gaya mana a filin yaƙi yakan saukar da natsuwa ga annabi a suratul tauba Allah madaukin sarki ce thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa azzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin hakanan a farko farko a cikin suratul fati din nan Allah madaukakin sarki ce wa huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim haka lokacin da annabi da sayyidina abubakar suke gudun hijira thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi an gane ko illa tansuruhu faqad nasarahu allah id akhrajahu allazina فأنزل الله سكينته عليه sai Allah ya saukar da natsuwarsa ga annabi domin kafirai sun zo suna neman annabi sallallahu alaihi wasallama da nufin su kashe shi in annabin ya tsorata to shi da kansa ma sai ya tona asirin kansa kuma yana makoya garin kusur-kusur ɗinka kana neman makoya mai neman ka sai ya gano ina kake to amma sai Allah ya sa wa annabi nutsuwa an gane ko da haka dai a filin yaki, ko a wajen yaƙi ko a lokacin tashin hankali mutum yana buƙatar natsuwa shine Allah yake ta nanata mana anan to da haka anan ma yace fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih sai Allah ya saukar da natsuwarsa ga manzansa wa alal mu'minina kuma ya saukar da natsuwarsa ga muminai mala yace fasalahu sai suka yadda aka yi sulhu ba dan natsuwar da ta sauka ga annabi ba da natsuwar da ta sauka ga sahabbai ba da a wannan lokacin ba sulhu za a yi ba faɗa za a yi domin in su sun taso su ma aka taso musu to sai dai a taho mu gama amma da suka taso su kuma aka fisa hankali da tunani da natsuwa to sai aka sasanta aka samu matsaya mai kyau wacce bata cutar da su ba su ma sahabbai bata cutar da su ba da wannan ka'idar ne hausawa suke cewa in hankali in rai ya ɓaci hankali ke me kar hankali ya gushe in rai ya ɓaci kada hankali ya gushe kuma in hankali ya ɓata hankali ke nemo shi duk wannan ka'idar ake so a tabbatar da haka dai Allah subhanahu wataala ya saukar da nutsuwa ga annabi ya saukar da nutsuwa ga muminai wannan baya nuna cewa da ba su da nutsuwa sai dai ya ƙara musu natsuwa akan natsuwa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kam shine tushen natsuwa muminai ko sune wanda suka fi kowa natsuwa to da haka da Allah ya ce ya saukar musu da natsuwa abin nufi ya kara musu natsuwa akan natsuwa mala ya ce fasalahuhum ala ayyaudu min qabil sai suka yi sulhu da kafirai akan cewa yanzu sun yadda ba za su shiga maka sai umara ba amma shekara mai zuwa sa dawo wa yalhaquhum min alhamiyati ma lahiqa alkuffaru hatta yuqatiluhum kuma ya zama cewa sanadiyar haka abin da ya riske kafirai na haushi su sahabbai bai riske su ba ballantana ai faɗa, ballantana a haɗu da juna wa alzamahum kalimatar taƙawa Allah maɗaukacin sarki ya lizumta wa su sahabbai da annabi kalmar taƙawa ita ce kalmar shahada ma'ana a madadin wannan abu da ba samu ba na ladan umara sai Allah ya maye musu da ƙarfafuwar imani a zuciyarsu yanzu ba su je sun yi umara ba wanda daman umara inda sun yi ta za su yi ta ne dan neman lada dan Allah ya ƙara musu ƙarfin imani to tunda sun rasa wancan a madadin ta sai Allah ya ƙara musu imanin mayewa akan wancan da ba su samu ba ta wata hanyar kuma daban shine ta hanyar annabi ya yi musu umarni sun yarda sun bi shikenan sai imani ya dadu a madadin ladan umara shine wa alzamahum kalimatat taqwa ubangiji ya lazumta musu kalmar taqwa malai ce abinda ake nufi da kalmar taqwa anan ita ce kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah ma'ana dai ma'anarta ta sake yin ƙarfi a cikin zuciyarsu ai madmunaha abin da ta kunsa mala yace wa udifat an jingina ita kalmar ila taqwa izuwa kalm izuwa taqwa li'annaha sababuha domin sai da wannan kalmar ake samun taqwa taqwa ai shine tsoron Allah ko bin umarni da gujewa hanahanansa ba yadda za ka zama mai tsoron Allah kana bin umarninsa kana gujewa hanahanansa matukar kalmar la ilaha illallah bata kankama a zuciyarka ba an gane ko dole ne sai ka fahimci kalmar la ilaha illallah da sharuɗanta da ma'anarta ka yi aiki da su to shine takawa za ta kankama a ranka imani zai rinka haɓaka a cikin zuciyarka to da haka Allah ya lizumta musu kalmar takawa wacce da ita ake samun takawa shine ma ce ai annutuku biha shine suka rinka furta ta ahadun bittiba wanda ita kamar ƙulla alƙawari ne na cewa za a yi wa Allah da manzonsa biyayya mashtamalat alaihi da duk abin da kalmar ta kunsa min ta'ati lillahi wa na nayi wa Allah da manzon sa da'a wa kanu kuma daman su sahabbai sun kasance a haqqa biha su suka fi kowa cancanta da wannan kalmar domin su ne manzo Allah ya zo musu da ita da ta kuma suka karba duka wanda ya ci abu da dumudumin ya fi wanda ya ci dumame ko wanda ya ci bayan ya huce duk wanda zai ci kalmar shahada a yau yana cinta ne bayan ta huce ko bayan an dumama amma su sahabbai da dumunta suka ci ta shine wa kanu a haƙa biha wa ahlaha daman su suka fi kowa cancantarta kuma su ne ma'abutanta mala ce fi ilmin lahi a ilimin Allah ya san sun fi kowa dacewa da wannan kalma shi yasa ya fara laƙana musu ita ta hanyar manzansa kuma sun fi cancanta da su yi riko da ita wannan kalma min al-kufari sama da su kafirai li'anna Allah ta'ala iktarahum li dinihi domin Allah madaukakin sarki daman ya zaɓi sahabbai ne dan hidimar addinin sa da haka wa ahluha sune ma'abutanta wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masani ga dukkan komai ai lam yazal muttasifan bidhalik ubangiji bai gushe ba mai sifantuwa da ilimi a kowane lokaci wa min ma'alumihi na daga cikin abin da Allah yake sane da shi na ilimi annahum ahluha cewa su sahabbai sun fi kowa cancanta da dacewa na su zama muminan farko a cikin wannan al'umma to ana nuna min lokaci yayi dole za mu ja mu tsaya nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu gobe fatan mu Allah madaukakin sarki ya biya mana dukkanin mu na alkhairi ladaddakin da ake samu a cikin wannan wata mai alfarma Allah madaukakin sarki ya sada mu da shi kurakuran mu Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka yi riko da shugabannin mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah madaukakin sarki ka kare mu daga dukkanin wata fitina waɗanda suke tayar da fitintunu ta hanyar kama mutane da yin garkuwa da su a sassan Najeriya baki ɗaya musamman ɓangaren arewa ubangiji in suna da rabon shirya ka shirya mana da su idan ba su da rabon shirya ya ubangiji ka kame mana hannuwansu ta yadda ta dace Allah ka ɗaukar mana fansa a kansu in ba su da rabon shirya da abin da ka san ya fi dacewa da su Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiyar mu Allah madaukin sarki ka alkinta ta dukkanin mu muna da bukatu ku ubangiji ka san su Allah ka biya mana Allah dukkanin abin da yafi karfin mu Allah ka iya mana Allah dukkanin waɗanda suke cikin halin kakanika ya cikin mu ya ubangiji ka fitar da su yan kasuwan mu ya ubangiji ka sanya musu tausayi ka sanya musu albarka ma'aikatan gwamnati ya ubangiji ka sanya musu amana da jajircewa daurewa a zukatansu ya ubangiji ɗalibanmu da suke hanyar ilimi ubangiji ka ba su nasara Allah dukkaninmu ka shiryar da mu zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi iyaye ya ubangiji ka ba su ƙarfin gwiwar tarbiyyantar da 'ya'yansu 'ya'yan da suka fanɗare wa iyaye ya Ubangiji ka dawo da su kan turba, mata waɗanda suke neman mazan aure ya Ubangiji ka ba su nagari, maza da suke neman matan aure ya Ubangiji ka ba su nagari ka sanya musu albarka. Rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين